وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة قاعدة هناك من كره تعلم النحو wato a kowanne yake abaci koyon ilimin nahau bima yuktibu min al-khuyala wal-zahu saboda abin da ilimin ke janyowa na takama da girman kai shi ilimin nahawu yakan janyo takama da girman kai ga masu neman shi an abi haushab qala sami'tu al-qasim bin مخيمرة يقول وعلم النحو أوله شغل وآخره بذل an karɓo daga abi haushab yake cewa na ji qasim bin muhaimara yana cewa ta'allumun nahwu koyan wani awwaluhu shughulun farkon shi shagali ne wa akhiruhu bagayun kuma karshen shi zalunci ne farkon shi mutum zai shagaltu da ainihin koyan musulla ko ka koyi in ya zo fa'il don ma maƙulun bi nasu ba iso majrur kaza kaza kaza to bayan mutum ya goma koyan shi ƙarshen shi kuma sai ya zalunci mutane da ya zalunci mutane za ga babban malami zai ce mai jahili saboda malamin ya ɗan samu ya ɗan yi kuskure a wajen ƙarshen kalma na inda yake karantawa yana karanta wani waje sai ɗan kuskure wajen fa'il sai ya sa mai jarra jahili jahili jahili malami na ɗauka malami na shi da san ma bai ma san addini ba tunda bai san nawo ba an gane gashi babban malami ne yana da ilimi to saboda ya kuskure wajen jan baki suka ce bai jahi an gane ku to wannan shine fahimtar shi abi haushab a wannan kai a qasim bin muhaimara na'am وعن محمد بن المثنى السمسار قال كنت أنكر أودك محمد بن المثنى السمسار يجي كنا عند بشر بن الحارث mun kasance wajen bishir bin haris wa indahu al-abbas ibn abd al-azim al-anbari alhali a wajen shi akwai al-abbas ibn abd al-azim al-anbari wa kana min sadat al-muslimin ya kasance daga cikin shugabannin musulmi wato ma'ana babban malami ne babban mutum da shi fa qala lahu ya aba nasr sai ya ce masa ya kai aba nasr anta rajul kai mutum ne qad qara'atil qur'an ka karanta qur'ani wa katabta alhadith kuma ka rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ka falima la tata'allamu min al-arabiyyati ma ta'rifu bihi al-lahn me yasa ba za ka koyi larabci ba wanda za ka iya sanin lahan wato ma'ana za ka iya sanin yadda za ka gyara kurakurai wajen jan baki hatta la talahan har ya zama to ba za ka yi kuskure ba wajen karatu qal sai ce wa man yu'allimu to wane ne zai koya min nahawu ina so gaskiya ina son koyi nahawu waye zai koya mu ya abal fadl ya kai abal fadl qala ana ya aba nasr ce ni zan koya ma ya kai aba nasr qala fa'al to aikata dama yana so giya qala sai ce qul daraba zaidun amra ka ce daraba zaidun amra ka ce zaidu ya bugi amr wannan ya kawo misali da wannan ne eh qala sai ce fa qala lahu bishr sai bishir ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana walima daraba to laifin me ya bugai yana ya abana tunda ka zaidu ya bugi amru laifin me amru yayi zaidu ya bugai yawwa qala ya abana dan ya kai abana ba wai duka shi da gaske ba wai duka bane da gaskiya wa innama hadha asl wudu wannan wani asali ne wanda aka sanya akan ka'idar nahawu ana kawo misali da wannan da wannan din a ce da raba zaidun amran wato misali ake kawowa ba wai da gaskiya faru bane fa qala bishr sai bishr yace hadha awwaluhu kadhib wala hajata wala hajata li fi wannan ilimi farkon shi ƙarya ne ban da bukatar shi ina ba ta gane wannan tunda dai ƙarya ne abin to ni gaskiya ni ban da bukatar ilimin da ake kawo misali na ƙarya a cikin sa shikenan sai ya bar karatun na hawu an abi harun muhammad bin harun ya eh an karbo daga abi harun